sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Allah. I don't una barkanmu da dawowa daga shakatawa da wakar babu mai zangon katar. Maryam barka dai. Yawwa Mala Usman. An sha hutu lafiya an gama? Usman kamar in ƙara koma hutu. Eh wallahi laifin daɗi ƙarewa. Wallahi kabari kawai. Kabari kawai. Ba komai amma ai kin gama ma kwana nawa eh. haba. Eh. Ai kam wallahi mun je mun sha gida mu dan more alhamdulillah kowa mai eh. iske shi lafiya kuma na je na samu na ci naman sallah. Na sallah. Kin yi zumunci. Wallahi ah. alhamdulillah abin sai godiya. Ai ni ma na shaida kin ci naman sallah. Ah. Tunda na hambu dambu eh, kuma kin san da na hambuda saura ka in ce miki wallahi dambu na ya bushe karau ai <laughs> sai ne <laughs> <laughs> Usman an jima zan baka eh, labarin eh. wani santi da eh, ina ce kara mun zaki. <laughs> Wannan ai sai sai wannan dan mun nan dai kai hakuri kawai. Na ka ziyara. Kai hakuri kawai wannan na ka rabon banka kawai. Allah yayi karo. <laughs> Allah yayi dadi kan so sai yaji yaji ya ji komai. Wani ya doka santi ne? Dan uwata mm. ɗana ke dan ma. Yayi wani santi ko sai ka sha dariya. Allah. Zan baka labarin an jima zan an tuna miki santin dan Maryam. To. To yanzu dukan kafin mu shiga cikin shirin in yi ɗan gaishe-gaishen da muka samu ta hanyar sakonnin imel sai na fara mika sakon ta'aziyya ga wasu mutane guda biyu. Ɗaya yar jarida ce abokiyar aiki da take aiki da gidan rediyon murya jama'ar Jamus mm. wadda Allah ya wa mahaifiyarta rasuwa. Saboda haka muna mika sakon ta'aziyya ga ita ma'aikaciyar su wato Binta mm, Zurmi wadda kuma mahaifiyarta ta ta rasu ne bayan ta yi magana da ita a ranar fa. Allah sarki. Bayan ba daɗewa sun yi magana Allah ya karbi rayuwarta mm. sai mu ce to Allah ubangiji ya gafarta mata amin amin mm, ke kuma binta da yan uwanki Allah ba ku hakurin wannan rashi to sai kuma sakon ta'aziyya game da rasuwar mahaifiyar abokiyar aikinmu binta Ibrahim wadda mahaifiyarta ta rasu mai suna Hajiya Aisha Ibrahim da Suki wanda kuma ta rasu tana da shekaru 90 a duniya ta bar 'ya'ya hudu da jikoki 25 binta muna Miki ta'aziyar wannan babbar rashi da kika yi na mahaifiya sai mu ce Allah ya ji kanta da rahama To sai kuma akwai ta'aziyya har ila yau Ahmed Haruna ne zan mika wa ta'aziyar da dan uwansa ya rasu. Allah sarki. Eh sunan dan uwan nasa Amin Amin Alhaji Abdullahi Haruna. Allah ji eh, wanda Allah ya karbi rayuwarsa din cikin makon nan farko farkon makon nan haka. To sai mu ce Allah ubangiji ya gafarta masa in ta mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani. Su kuma su Ahmed Haruna din Allah ya ba su hakurin wannan To daga nan sai in shiga sakon gaishe-gaishen yan uwa da abokan arziki da suka aiko a shafin ko kuma in ce a imel na bari ya huce inda zan fara da sakon gaisuwar isuhun dila faki ya ce salamu alaikum filin a bari ya huce don Allah ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga yayana sha'aibu mai bulawus kofar gabas faki da kuma gali sirajo faki sai mutanen garin faki baki ɗaya ina gaishe su da kuma al'ummar hausawan garejin olade da ke jihar oshun sai kuma sakon gaisuwar mai nasara nasarawa funtuwa ya ce yana mika sakon gaisuwarsa zuwa ga wannan fili mai farin jini na wannan gida na murya Amurka to muna godiya mai nasara. Sai kuma sakon gaisuwar abar ya huce daga Salifu Zakariya daga jamhuriyar Nijar inda ya ce yana mika dubun gaisuwa zuwa gare ku Usman Ahmad Kabara da abokan aiki gaba ɗayan ku da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar yadda aka saba yau ma ga mu mun shigo wannan fili mai amfani ina gaishe da 'yan uwana da kuma amina arziki kamar haka. Adamu Aliyu Gulde ko Gulde Alisa na faɗa daidai da kuma Usman Muktar ɗan Nijar a kasuwar Barci a Kaduna Najeriya. Gaisuwa zuwa ga Mutari Isuhu da ke Maraɗi sai kuma Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal sai Abdulaziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji sauran kuma sun haɗa da Abba Sidi mai gilas a bakin tashar gidan Rumji da kuma a ƙarshe yake mika sakon gaisuwa zuwa ga jadiwan zam a tambarawa sai kuma ya harfe da zakari salifu a gidan rumji a jamhuriyar nijar to muna godiya salifu da wannan sakon gaishe-gaishe ga 'yan uwa sai kuma yusuf garba dauda ya aiko da sakon gaisuwarsa ya ce daga dauda garba bina afan angon fatima baban su highlight ne a unguwar jaji a potosco ya ce ga sakon gaisuwa ta na bari ya huce wanda nake so ku da ta cikin farin ciki zuwa ga na maman fati da malam aminu sabon shago unguwar jaji sai sadi energy da kuma hajiya fatima mamansu highlight unguwar jaji da kuma fatima musa wada a barikin ladi sai sakon gaisuwar kabiru janya ya ce sakon dubun gaisuwa mai yawa zuwa ga masu gabatar da wannan shiri daga kabiru janye sai a ƙarshe ina so a isar min da sakon fatan alkhairi ga ma'abota filin abar ya huce gaba ɗaya musamman irin su da kawo mai dakawa yaro kashi ko da maman shi na gani daga jamhuriyar Nijar sai kuma Abdullahi baban Yusuf dan yamurin Hausawa da ke Lana Abba Plaza da ke kasuwar Barci a Kaduna sai na Madina Yahaya da ke Yawunde a kasar Kamaru sai Ojo na titin Bugaje a jamhuriyar Nijar kin ji Bugaje a Nijar <laughs> eh ya mara ni da nake tambaya nake ce eh. wai akwai Bugaje mm. akwai kuma Bugaje. Bugaji can gurin su dai yawa to saboda haka ba wannan Maryam ba ke <laughs> to sai kuma Abubakar Kalajanga da ke unguwar Turaki a Jalingo a jihar Taraba sai Ali Makoda da kuma kwamishinar muhalli ta jihar Kano sai dan Asaba mai fata ya wuri da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji to mun gode sosai. Garba da za kanu mai sa'a ta ya kwana. Garba da sa'a da ya tashi. Naga da sa'a da ya kwana. Garba da sa'a da ya tashi. Alhaji garba yadi na Kano mai kayan lashi. Alhaji garba yadi na Kano mai kayan lashi. Kaina zaka na gaishe shi a buri ga ya bani. Mai hohi ya bani sannan bai boye ya bani kuma sahabi gari ba edi abanu mai kalahi ina da uban da ke cikin kano da na gashi na ya samu ina da uban da ke jikin ina da uban da ke da na gashi na ya samu jihar Kano Haji Garba na Alhaji Ali mai ilimin ƙurani Garba mai ilimin labari masu arzikin jihar Kano Haji Garba na Alhaji Ali wakar Alhaji Garba Edi na Kano mai kayan shi ne? Na koya daɗi wakar. Eh ta alhamdulillah to mm. uh, Maryam barkanmu da dawowa. Yasa ina da wasu guntayen labari kafin mu je ban manta da na santin dan mu ba fa. Eh. Sannan kuma akwai na wani labarin wani babarbare da aka sace wa kuɗi mm. sai kuma wani mahaukaci da ya kai ɗaukin gobara. Za mu je da ta kaya da wannan mahaukaci. <laughs> <laughs> to amma kafin sannan Maryam mm. na ga kina magana akan tsirrai ɗazu. oh labarin nake baka dazu eh dazun magana da muke kike magana akai eh, Usman ka san cewa uh, itatuwa da tsirrai suna hmm. da kafar sadarwa ah. kuma internet din su akwai yadda suke magana da juna to kin so samu inda yake gaigayi Allah ya kama min ke <laughs> ran nan ina tafiya a mota eh. ina sauraron wata tasha a nan Amurka hmm. sai na ji ana maganan nan wai bishiyoyi da menene to ban je mai da hankali ba saboda ina tuki ban san hmm. raba hankali na biyu haka haka Allah zai kama min ke da sai ki ban bayani a kasan ko komai komai halitta Allah akwai tsari a cikin yadda yadda abubuwa yadda kaka abu suke akwai bayanai da wasu ilimi da mu kanmu ba mu sani ba sai Allah kuma yana sanar da mu mun nema haka mm. kuma bincike bincike na shekaru an samo eh. bayanin cewa waɗannan itatuwa da muke ganin su mm. a ƙarƙashin ƙasa eh. tushen su abin da na zaƙo in ji eh. yaya suke su magana da ina kai ka ina kai ka wasu kana ka tsaye kuma to ana baka kana roƙo haka to haɗe suke a wannan a ƙarƙashin ƙasa <laughs> mm-hmm. wannan tushen su nan suna haɗe da juna akwai da suke akwai wata halitta halitta da ake kira mm. fungi to shi dai wannan mm. tsarin da yadda suke magana sunan shi da turance mycorrhizal uh, network mycorrhizal network haka a takaice dai wata halitta ce da take da wata dangantaka da itatuwa da tsirrai mm. na irin dangantakar na cuɗa ni in cuɗe ka ni in kika ce eh. fungi ba yanzu ci irin kumfuna din nan ba ce eh kamar dai ka san mushroom abin da ake eh, kira mushroom eh, na shi ma duk lemon kwado eh eh lemon kwado shi ma duk halittar fungi ne to ya karkasu kashi kashi to shi wannan da ke kan sigan tsaku din nan duka duk su haka ah. to shi fanga din nan ah, da ke kan itatuwa a ƙarƙashin ƙasa haɗe da wannan ɗinsu eh, mm. tushen su mm. yana da yadda suke sirka magana da juna itatuwa mm. tsakanin su suna iya magana da juna ta hanyar eh, eh ta hanyar wannan fanga din nan fanga din nan yadda dangantakar cuɗanan in cuɗe ka yadda ya kasance cewa su itatuwa da tsirrai suna ba shi wannan halittar abinci shi mm-hmm. kuma maimakon haka sai taimaka musu yana isar da saƙonni zan ɗauki sinadarai daga wannan mm. iccen zuwa wannan iccen yana taimaka mm. musu kuma irin ba su kariya in akwai wani mm. wata cuta da take nan suna iya su ta wannan hanya fungi din na wannan hanya da suka samu na sadarwa eh, tsakanin wannan fungi din da wannan icce da ke nesa ma sai ya samu bayanai akwai wani eh, wani gwaji da suka yi da ya nuna cewa irin yadda aka gano cewa akwai yadda hanyar mm. da su itatuwa suke magana da juna mm. kamar ah, experiment din shi mm. gwajin da suka yi nan ko mm-hmm. suka duba suka gani cewa kamar wannan icen guda in mm-hmm. kamar akwai wani ice da shi ya aikin shi shine ya iya kwaso carbon carbon eh, shine abu yana daga cikin abubuwan da su itatuwa ke amfani da shi don su haɗa abinci kuma su samu energy makamashi da za su yi aiki su fitar da mm-hmm. abinci da su abubuwan nan a daji kowane itatuwa da ko gani a wurin kowa da irin ayyukan shi kamar cikin jama'a ne Mm. ka san mutane a cikin al'umma kowa na da ayyukan shi akwai mai noma ya samar da mm. abinci akwai mai shi kuma aikin shi yana mm, ah, akwai masu sa masu biredi ga kowa da ayyukan shi bayani eh kowa na da ayyukan shi da ake taimakon <laughs> juna da masana tunani suka yi cewa kamar ah, itatuwa da tsirrai ba gasa ne kawai tsakanin su kowa na gasan wanda zai dauki ba gasa bane kenan eh kowa zai gasan samun abinci gasan samun wuri a'a ba ko da yaushe haka abin yake ba to ta wannan internet din nan suna isar da sakonni in kama wata cuta ta bulla a wurin wani zai mm. ok ga akwai wannan cutar ta bulla mm. sai ɗayan itatuwan da ke da ke kusa da wannan itacen ko ma daga nesa za su samu sakon cewa akwai wata cuta da ta bulla sai su mm. ƙara sa kariya a jikin su ta yadda ba za su samu kamuwa to kin dan sosa wani abu ban katse ki ba to a bayanin nan da kike a lokacin da nake sauraron wannan abin sama sama na ji eh. suna maganan kamar cewa in wani itan zai mutu wai yana barin wani menene a ah, eh akwai akwai a cikin itatuwa ma akwai ice ta kasance ita ce uwa to irin kanana mm. iccen da kamar uwar garki eh ita ce ito in duk kanana kanana wanda sai suka fito daga gare ta mm. tana taimaka musu ta rika aika musu abinci oh, tana aika musu kamar da eh tana mm. to kuma in zata mutu ko Zata isa da sakonni kamar ta bar wasiya ga eh. sauran su shine abin da naji naji eh, yana magana tana barin wasiya ga eh, eh. tana barin wasiya ga sauran kananan itatuwa da za su san oke bayanan irin ilimi da za su san in cuta da su waye yadda za su isa rayuwarsu yadda abubuwa nan to wannan sai mu dawo kan cewa ka saka mai da na ɗauko bayani cewa mm. yadda um, kowane ice yana da wani aikin da yake yi a cikin mm. wannan a cikin wannan dajin nan irin wannan al'umman nan na eh, na itatuwa eh, in ka sara wani allah misali mm. ka je ka sara icen wani wani ice haka shi mm. aikin icen yana ila ya tace wannan menene aikin shi ila ya fi iya eh, tatso carbon din da cikin iska eh to in kamar a wannan icen na bukata ko wannan icen bai da lafiya sai su rika aika wa junan su okay a ah, wani bai da lafiya bari mu kai mai dan wannan ka to wannan mm. komai akwai su haɗe suke mm. tare in kuka zo kuka sassara waɗannan itatuwan mm. dole zai ƙara canza musu dole su zo su sake wani sabon tsari eh saboda ka riga ka ɓata wannan tsarin nan nasu to sha to yanzu dai kina nufin ki gaya mana Maryam wannan eh. sare-saren itatuwa da muka saba a kasashen mu babban matsala ce babban matsala ce sosai mana a ba ma fara ba yanzu ma cewa ka san da yake akwai abin da canjin yanayin da ake yawan magana dama cewa ana cewa um, wannan shi carbon din ya yau in ya yawa a cikin uh, yanayi to mm. shi ke kara sa irin ana samun wani ɗumamin eh, yanayi na abubuwa eh, to amma mm. sai kuma itatuwa kuma Allah da yadda Allah itatuwa su kuma wannan carbon din nan suna cin abincin su abinci ne gare su kin ga ba zai dawo kan ba suna amfani da shi to sai sa ake so in mm. akwai itatuwa suna da amfani akwai mm. wannan to amma yanzu wani bayani to kin ga sakon kenan yanzu to wani bayanai ma ba mm. nake ji kan zama mai isar da sako a ah, isar ai aikin mu ne mu isar da sako mare wai wasu eh, masana yanzu suna cewa yanzu tsananin carbon din da ke cikin eh. yanayi ya kai ga cewa ko itatuwa nawa za mu shuka yanzu ba zai iya cire su gaba zai cire shi gaba daya to sai dai mu ragewa to shi wannan kaga wannan aka samu sauyin yanayin nan ba ne mm. kaga ana ta samu kwana bi ambaliyar ruwa ba mm. usman duk halittar da ka gani ko tana da ranar tana da aikin da akwai abin mm. da yasa Allah ya halicce ta akwai abin da take yi akwai in ka cire ta yanzu nan zaka gani ya canza yanayi gaba daya to kin ga kenan maganar ma shuka ba ma shukan ba yanzu ake ma maganar ma a daina sarewa ne kamata kawai tunda ana magana an shuka ma ba za ta iya magancewa ba sai dai ta rage ai to kin ga magana a ci gaba da sarewa ma bata taso ba ni wani ma wani um, wani wani abu nake karantawa mm. wani eh, bincike da aka yi a nan Niger eh. wani ice mun ma muna da shi a Najeriya mm-hmm. icen gawo gawo eh gawo ne ko eh gawo eh gawo suna cewa gawo amma mu a nan Bahaushe yana cewa icen gawo to ai ana wannan icen na an mm. gane cewa yana da amfani sosai Maryam zamu bi ki shi mako mai zuwa to haka icen gawo <laughs> yawa icen gawo sannan kin san masu rarrafa to kuma ga Maryam ta sake da to kin san abun yanayin aikin namu zaka ji wannan ya shigo wannan ya fita wannan ya shigo amma dai eh, Maryam kan za ku ji ta sosai sosai sosai kwanan na a cikin shirin sosai. Nima na jin eh. daɗin kasancewa a cikin nan. Muna jin daɗin binciken suna nan kowa lafiya lafiya. Eh alhamdulillah. To kafin mu sallama Maryam kin san na ce zan baki dan wani guntun labari ko? Ko guda ɗaya ko biyu haka. Ina jiran ina jiran ka ko. Eh amma kin san ina binki bashin santin da. <laughs> Eh yawa dan mu me yace? To Muhammadu ne ko? Eh ah, muna kira shi Asim. Eh ya mama shi ta yi wani kek haka da yi kek ta bashi ya na cokali eh. guda ya yanka ya ci shekarar shi bakwai eh. yana ce wannan kek din nan kawai sai ce fabi ayi ala irazuku <laughs> cikin ayoyin Allah wanne kuke karyatawa dai dariya dai dariya <laughs> <laughs> ya ci kek ne ma ce mama ki iya kek <laughs> hadda ta fito <laughs> ce mama ki iya kek a to to ki ce in naje hutu na jira yanzu ce to mama asibi na nawa kek din ni ma ji ko aya za ta fito daga can a lalle ya yi santi mai kyau lallai haka ko a yi santi ya yi kyau tun da aya ya jawo haka haka to wannan shi wai wani mm. wani labarin wani babarbare ne ka ce kawai wannan eh, eh wai to ai fulani ne suka aiko ba ku ne kuka eh, aiko wannan labarin to bari ki ina ga miki wai cewa eh, yace sako ne daga babar babarbare ne aka sace masa kuɗi mai tarin yawa mm. shine ya buga wani ban tagumi ya shiru gari ya shigo to shine ai sai ga wani bafulatani ya ya zo jajanta masa mm. <laughs> irin tunda ya zo ya jaji mm. eh sai bafulatani ya ce masa mutumina to yanzu wannan abu da ya faru to in aka ba aka zabe da a biya ka a duniya da a biya ka a lahira fa to sai ce sai barbare ya ce to ni da a duniya a duniya na fi na fi so ta biya ta sai bala ne so so ba barbare ya ba ba ba tawakkali cikin damuwa eh wani na cikin damuwa na ce to in ga karwa ne ai kai mai bugu to labarin balandan banki to akwai Adamu A Adam shine labarin karshen da zamu iya faɗa yau a wai wani mahaukaci shine mm. eh, gobara ta tashi a wasu shaguna gaggan gaggan eh, ya dinga kwarma ihu jama'a eh jama'a wuta gobara gobara kowa ya zo ana ta ka bai ya fayya mai ruwa na watsawa mai kaza mai kasa kowa eh. nan da nan dai aka samu je haka har wuta ta fi karfin su fa ta cinye shaguna fa da katibu ba su iya da kashe wutan nan ba a Allah sarki. Shi kenan na mahaukacin nan da yana kokari ya zuba ruwa. ɗaya ɗaya ruwa kenan ta zuba. shi kowa ya bari shi sai zuba yake shi can ya ce kai wayo ya zauna irin hutawa din nan tunda ya gama eh, eh, aiki yi eh, an tunda sun kasa sai aka ce sanda da aiki ke ba ya yi ce gobaran nan ta yi banna ba kaɗan ba kawai ta ci shaguna ta yi banna kawai amma ku ta albarka a sha na ɗaya fa na sa la ilaha illallah <laughs>

alƙalin muranin na gode. alƙalin muranin cikin jama'a ka alƙali bello akwai na kirki akwai zoban tumatur. Akwai zoban tumatur kana jire ko da yau ke wadda ya yi sarkin fadatan da na sai sarkin kaya bello. Mai dama ya fata. Na sarkin fadatan da na sai sarkin kaya bello. Mai dama ya fata. yayan isa. Ya faɗa mana ya Allah kana da yau da taimaki mai Bello alkalin maradun. Bello alkalin maradun kana shirye yau taimaki mai Bello maradun. ba ruwa wa da ba kyauta da ba shi. ba ruwa wa da ba kyauta da ba. Da kai tun ba da jan da mace sai ce kaya bello.